fyaɗe wani mummunan laifi ne wanda dukkan shari'u da addinai da masu hankali da masu mutunci suka haɗu gaba ɗaya akan muni da kuma yin tir da harkar fyaɗe cikin wannan akwai addinin musulunci addinin musulunci yana kallon fyaɗe a matsayin babban laifi wanda kuma fyaɗe ana iya wa namiji ana iya wa mace ya kasa hukuncin fyaɗe zuwa kashi hudu idan ya zama wanda aka wa fyaɗen babba ce ko ƙarama sannan wanda ya fyaɗen yana da aure ko ba shi da aure sannan namiji ne ko mace idan mutum ya yi wa mace babba fyaɗe to sai a duba a ina ya mata fyaɗen gidanta ya je ko kuwa shi ne ta zo gidansa sannan ko a wajen aiki ne ko a kan hanya ne sannan sai a lura da yanayin da abin ya faru to ta nan za a san hukuncin da za a yi masa sannan ya yi amfani da makami ko ya yi amfani da ƙarfi ne idan ya yi amfani da makami to wannan ana saka shi a cikin hukuncin fashi da makami kamar yadda alkadi abubakar ibn arabi ya kawo cewa mutum ya zo da makami gidanka ya yi takin ɗinka ya ƙwace maka dukiya ya fi sauƙi da ya zo da makami gidanka ya atakin ɗinka ya afka wa iyalinka saboda haka wanda ya yi wa mace fyaɗe ta hanyar amfani da makami wannan ana ga hukuncinsa hukunci ne na ɗan fashi da makami saboda haka hukuncinsa kai tsaye kashe shi za a yi wanda shine na da'ima babban majalisar fatawa ta ƙasar Saudiyya ta ba da fatawa akan wannan sannan wanda kuma ya zama cewa mace ce mai girma kuma akwai sakaci ta ɓangaranta na yin wannan to za a yi masa hukunci ne na zina hukuncin zina kuma shine idan yana da aure za a kashe shi idan kuma saurayi ne to za a yi masa bulala ɗari a yi masa ɗaurin shekara guda sannan kuma a ɗora masa tara wanda su yanzu tare sun yanke ta shine dala dubu tamanin dala dubu tamanin suke karɓa a hannunsa sannan kuma gwamnati ta ci gaba da abin nan ɗinsa sannan idan ƙaramar yarinya aka wa fyaɗen wato ƙaramar yarinya ce to wannan kawai kusan ma sun haɗu akan dukkan malaman da suka yi fatawa ɗin sun haɗu akan cewa wannan hukuncinsa hukuncin kisa ne in kuma diya za a karɓa to za a karɓi diya ta kamili kamar an kashe mutum domin ya riga ya lalata ta ya aibanta ta kuma sannan idan mutum ya lalata wa mace mutuncinta to ko mace ta lalata namiji mutuncinsa in an tashi diya diyar rai ake yi wato za a karɓi miliyan 66 ko raƙumi 100 ko saniya 200 ko rago 2000 ko dinare 1000 ko dirhami sha ko ko miliyan 66 to sannan kuma idan namiji ne aka wa fyaɗen to wannan kai tsaye hukuncin kisa ne domin kamar luwaɗi ne kuma aka yi amfani da ƙarfi wannan ko ba a sassauta aka tabbatar da shaidu to za a wa wanda ya yi hukuncin kisa shi kuma wanda ya yi za a kara mutuncinsa za kuma a biya wato kuɗi da za a ci gaba da kula da shi har ya samu lafiya da haka kenan hukuncin ɗayan biyu ne ko hukuncin zina ko kuma hukuncin fashi da makami shine wanda aka ɗorawa masu yin fyaɗe idan wacce aka wa fyaɗe an yi amfani da makami babba ce ko yarinya wannan za a ma wanda ya yi hukuncin wanda ya yi fashi da makami idan kuwa ƙaramar yarinya ce ko ba a yi amfani da makami ba hukuncin kisa ne akan wanda ya yi haka idan kuma babba ce kuma akwai sakacinta kamata ma'ana ita ta ɗauki talla ta shiga shago ko gareji ko kaza ko kuma ta yi mummunan shiga ta shiga gurin mazan wato har suka suka yi sha'awata suka yi mata fyaɗe wannan za a yi musu hukuncin zina ne ita kuma sai a duba a ga cewa idan da amincewarta ta shiga gurin kuma ta san za a yi mata fyaɗen to ita ma za a yi mata ta'aziri sannan shi kuma za a yi masa hukuncin zina ma'ana in yana da aure a kashe shi in ba shi da aure kuma a yi masa bulala ɗari a ɗaure shi sana ɗora masa tara ta waɗancan miliyoyin kuɗi domin a ci gaba da kula da mutuncinta wannan shine abin da ya zo yanzu a cikin kundin wato yanke laifuffukan fyaɗe na ƙasar saudiya wanda malamai suka ba da fatawa yadda zai dace da addinin musulunci wallahu alam